gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Afrik kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta Hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Daula Salim. Madalla a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne a kan zamantakewa inda a yau ma sha biyu ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne a kan tazarar iyali da muka faro a makon da ya gabata. Ana bukatar kowar ma da za ta haihu da kasance da koshin lafiya ta samu karfin jiki kafin lokacin da wani juna biyu zai sake shiga. yaro ya kai mutum yana kai da kawowa sa'an nan kuma kafin wani ya zo To haka ne zara kin san kamar yadda muka sani makon da ya gabata mun ji ta bakin malaman addinin musulunci da wasu mata musulmai. Shine wannan satin muka ce bari mu tuntuɓi mabiya addinin Krista domin mu ji yadda suke kallon wannan batun. wakilin sashen hausa nasiru yakubu birnin yaro ya tattauna mana da wasu ma'aurata sannan kuma akwai hira ta musamman da dan amarya daga jihar plateau to yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato facebook a makon da ya gabata inda muka ce menene ra'ayinku akan faɗakarwar da ministan kuɗin najeriya Zainab Ahmad take yi kan tazarar iyali ga kuma yadda kuka amsa mana. An samu ta farko ta fito ne daga al'amin jisawa inda yake cewa kun san mu hausawa ba mu son jin maganar tazarar iyali saboda bahaushe ne kadai zai haifi yaro ya tura shi bara. Bahaushe ne kadai bai san ina 'ya'yan shi suke kwana ba saboda yawa bahaushe ne baya iya cire kuɗi ya biya ma ɗansa makaranta don bai ɗauki makarantar da mahimmanci ba kuma sannan baya ɗaukan nauyin yaransa. sai saƙonmu daga abdulkadir tamimu inda yake cewa wannan faɗakarwa ya yi daidai sai rikayya ishaq sani inda take cewa ta yi gaskiya idan kuka kula da ciyarwa da makarantar yara ga kuma tarbiyya sai amsar mu ta gaba inda ta fito daga Bashir Salisu. Salam gaisuwa da fatan alkhairi yau da gobe. Kamata ya yi mutane su gane bambanci tsakanin tazarar iyali da kuma ƙayyade iyali. Sai Muhammad Saraki inda yake cewa salam yau da gobe gaskiya ni a nawa ra'ayin tazarar haihuwa ba wani abu bane mai muhimmanci ba na gode ku tashi lafiya. Sai Kabiru Musa Chonoko inda ya ce gaskiya ra'ayinta ne ta faɗa wanda ya gamsu ya yi aiki da shi wanda bai gamsu ba ya bar mata kayanta shi ne kawai sai ibrahim muhammad abubakar inda yake cewa babu shakka maganar nan abun a duba ce musamman idan aka yi mata duba na hankali da kuma la'akari da dubban 'ya'yanmu da ke gararan ba a kan tituna suna barace-barace babu ingantacciyar kulawa balle tarbiyya to sai saif yusuf ahmad sandamu inda ya ce yau da gobe sai allah ina kira ga 'yan uwana mu dinga duba irin halin da 'ya'yanmu da ƙanananmu da ƙannanmu da kuma ɗiyanmu suke ciki wallahi muna da ƙarancin tarbiyya don allah iyayenmu ku rinƙa kula da ɗiyan da kuke haihuwa domin allah zai tambaye ku gobe ƙiyama. akan tarbiyyar da kuka ba su. sai umar muhammad d ya ce to duk wanda ya ji ya gani sai ya ƙayyada iyalinsa ruwansa amma a kula da abin da addini ya tanada to sai alhaji sale atiku inda ya ce assalam yau da gobe ra'ayi na akan faɗakarwar ministan kuɗin najeriya wato zainab ahmad da ta yi akan yin tazaran na haihuwa abin yabawa ne yin tazara a haihuwa yana da muhimmanci domin yana sa ɗan da aka haifa in akwai tazara zai samu lafiya da kuma ita gyatumar ma za ta sami walwala da kwanciyar hankali. To sai Alhaji mai hula askira inda yake cewa wannan faɗakarwar da take yi yana da kyau sosai ba wai ta ce a ƙayyade iyali bane fa ta ce a ba da tazarar haihuwa don mahaifiyar da yaran da aka haifa kai har ma da kai mai gidan ma za ka samu sauƙi kuma za ka ga iyalinka suna cikin ƙoshin lafiya sosai. To sai Rukayya Ishaq Sani inda ta ce ta yi gaskiya idan aka kalli kula da ciyarwa da makarantar yara ga tarbiyya. To sai Buhari haya Guru jihar yobe inda yake cewa yau da gobe hausawa na cewa ra'ayi riga kowa da irin tashi amma ni a nawa ra'ayin ina goyon bayan jawabin ministan kudin najeriya domin mutane suna haifar yara su kasa ba su ci da sha da kuma uwa uba tarbiya sai kadora digaga dan fulanin warji inda ya ce salam yau da gobe ina tare da ku ɗari bisa ɗari domin jin yadda masana za su faɗa ku huta lafiya. Sai Arabiya inda yake cewa, Fatan alheri gare ku yau da gobe, hakika wannan faɗakarwar muddin bata saba wa addini ba, to muna maraba da ita. Sai gwani mai gari Nijar, inda ya ce yau da gobe muna biye da ku ta rediyo domin jin yadda shirin za ta kaya. To sai kuma Yusuf Ali shi kuma inda na turawa ya ce waye good idea ina goyon bayar minista a yi tazarar iyali <laughs> to kin ji <laughs> kin ji good idea fa gaskiya ne. <laughs> Sai Armayau Usaini da Umar Husaini Gwanja inda suke cewa salam yau da gobe fatan alkhairi a gare ku. Eto eh idan aka kalli abinda fiska biyu za a iya cewa yana da alfanu. Sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Sagir Isa Mangelo inda yake cewa yau da gobe menene bambancin tazarar haihuwa da kawo yara birni bara? Mutumin ƙauye za ka same shi da yara goma sai ya ɗebo takwas ya turo su birni da sunan karatu sai ya riƙe biyan da ya fi so. To, mun gode ku ci gaba da aika mana saƙonni. madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilinmu nasiru yakubu birnin yaro da yi da wasu ma'aurata akan yadda suke kallon tazarar iyali baki ne da miji ne da mata mai gida ne da uwar gida don haka nan sai mu ba su dama su ambaci sunayensu da kuma daga inda suka zo mai gida barka da zuwa wani sunanka sunana marcus maci daga unguwarmi na sai mai ɗakin ka wani sunanta sunana tariza marcus daga unguwarmi barkanku da zuwa cikin shirinmu kun zo lafiya lafiya kalau tuma dalla ah, mai gida marko shin ah, ƴaƴanku nawa ne da kai da mataka mata mu uku na ku uku tun da kuka yi aure eh. na. to ah, uwar gida wani irin tazaran wani irin dabaru na tazarar iyali kuke amfani da shi kuna amfani da tazarar iyali muna amfani da shi wani irin na zamani kuke amfani da shi muna amfani da ashana ashanan fata na kuna amfani da ashana fata ko ah, mai gida marcus yaya kake taimakon mai ɗakin ka akan yaya kuka haɗu kuka sami fahimtar juna har kake taimakon ka yadda kuka ci gaba da amfani da tazara haihuwa ai to ai komi muna hada kanmu ne mu zauna mu yi magana mu na ta kawo ta shaura ne kawo nawa in dai bai yi ba hmm. ce mutum da ya cikin mu sai ce bai yi ba sai mu kara sassantawa sai saboda bakin mu ya zama daya haka ne um, war gida ya hmm. ya baki goyon baya ko koke kika fara abin nan eh na kawo mashi na kawo mashi shawaran hmm. dan ya zauna ya dubi shawaran sai ya amsa mhm. sai muka tashi mu biyu da shi muka tafi a asibiti sai muka je mu bayana yadda muke so sai aka ce mana to ga irin wanda muke zo mu ya mu yi mhm. mu ma mun muka ansa muka ce eh an gaskiya kwarai da gaske yana taimaka mana shi ma ya raka kike na kuka tafi sosai to da kaje baka samu wani damuwa ba ganin ha ba wani damuwa saboda ni ma ma farin ciki nake saboda eh. ni ma ina so yara mu ma su dan samu girma saboda yanayin makaranta at least kamu dai su tashi su tashi dai kamun wani dai kana zuwa dai mun riga dai mun samu sauki na'am so shi yasa muka tafi tare saboda mu samu sauki gida mm-hmm. da abinci ko mm-hmm. rashin lafiya ko komai dama mai gida markus da mu ka wannan tambayar da kai da uwar gida <laughs> shin wasu wasu amfani kuka samu na yin tazara haihuwa wasu abubuwa suka kuka samu na sauƙin rayuwa da kuka yi tazara gaskiya tun da muka daka kafa a wannan abin din tazara haihuwa din wallahi tallahi mun samu amfani da yawa saboda ta wuri dafa abinci ta wuri makaranta ta wuri kula da yara sun yi karfi sun tashi sun yi karfi da kyau sannan mu fara yi ma na gaba kuma eh. already wayan can sun riga sun yi karfi. madam haka ne eh, eh, ke ya wani irin sauki kika samu da kai gaskiya na samu sauki da yawa facial jikina Mm. na dauke ciki ba da sauki nake samun shi ba mm. amma tun da muna dan ba da gaf because of takazara aihuwa da muka mm. samu gaskiya na samu sauki a jikina ma na samu karfi a jikina so ina samu opportunity in yi aiki da eh, nike so ayyukan da nike so fashali ta wurin aiki ina zuwa da kuzari jikina ina samu ina yin wannan aikin akwai wasu abubuwa da kuke gani za ku iya ba masu saurare shawara kan amfani ta haihuwa wannan. sosai abubuwan suna da yawa for example gaskiya shawara da zan ba ma ma'aurata a for example yanzu because zamani ta canja an mm. ce kidi ta canja rawa yawa because gaskiya tazarar aihuwa nan yana da amfani hmm. ina ba su shawara su ma wurin da suke zama yawuwa hmm. ina ba su shawara su ma masu hada kansu wuri daya wurin da ba kansu wuri daya yake yanzu ba hmm. su ma masu samu yawa ba hade yake ba su ma su yi kokari su ma su sa kansu a wuri daya su zo su yi wannan tazara aihuwa za su ga amfanin shi mai gida marcus kai fa mai zaka ba abu yan uwan maza shawara to yan uwan maza wani abu guda daya in kayan ko bai zama ɗaya ba to gidan duka a tarwace yake na biyu duk wanda yake in bai hada kan shi da matan shi ba to ba zai taba gane kan gida ba so duk abin da zaka yi komi muni komi kyau dole ne ka hada kanka hmm. da uwar gida hmm. za ga gidanka yana cin gaba amma duk abin da zaka yi idan matanka ta kawo shaura ka zona ka kula ka zona ka yi tunani hmm. akan abin da ta fada maka ka zo na in ka gama tunanin sai kai kara kanka ka gani ko tana so da taimake ka ne ko ko hmm. na uku duk abin da ka yi a gida ta tsara aihuwan nan hmm. yana taimako especially mu maza hmm. wani lokaci muna kan da saboda nauyin yana kan mu ne na kashe kuɗi makaranta da sutura da abincin da za a ci to mai gida ah, marcus matthew da kai da uwar gida mrs marcus muna godiya da kuka sami halartar wannan shiri namu. family planning ina nufin ba da tazarar haihuwa ya kamata ku gane birni da ƙauye ku dinga ba da tazarar haihuwa ah, na gode my To Dalla yanzu bari mu sake komawa wajen wakilinmu Nasiru Yakubu birnin Yero domin mu ji yadda suka zanta da Rabren dan amarya. Cikakken suna na Rabren Muhammad ɗan amarya. Rabren wani irin kallo ko fuska addinin Krista yake wa tazarar iyali? Batun tazarar iyali bisa ga addinin Krista abu ne mai wuyar fassara eh, domin ra'ayi yana bambanta eh, waɗansu suna cewa daidai ne a yi waɗansu suna cewa bai daidai ba amma sai mu koma cikin littafi mai tsarki Muga ga abin da Allah ya faɗi abu na farko dai daga iyayenmu annabi adamu da hawa'u Allah da ya halicce su ya ce ku hayayyafa da 'ya'ya ku bambanya ku mamaye duniya to ba shakka sun hayayyafa har ya zuwa zamanin annabi nuhu lokacin da zunubin 'yan adam ya yawa hukuncin ruwan tsufa ne ya zo ya share su Haka bar annabi nuhu da zuriyar gidansa to su ma allah ya maimaita musu wannan aya da aka ga wa annabi adamu ba hayayyafa da 'ya'ya kurbambanya kuma mai duniya to daga kansu abin da ya yi sama ba a samu faɗin wannan aya ku hayayyafa da 'ya'ya kurban banya kuma mai duniya ba. To wannan ya sa alama 'yan adam sun hayayyafa din sun watsu sun barbazu a duniya ko ina. To har ya zuwa wannan zamani da muke ciki. To yanzu a cikin wannan zamanin da muke ciki akwai ra'ayi waɗansu kan ce al'adar bature ne batun tazarar haihuwa. Mm. waɗansu kuma suna cewa Allah ya halicce mu da hikima ya kamata mu mori hikimar da Allah ya ba mu domin mu tsara rayuwarmu da rayuwar iyalinmu. To, ina ganin waɗanda suka faɗi wannan magana ta biyu ina mai goyon baya a gare su. Domin ka tattara iyalin da ba za ka iya ka biya masu bukata ba yana da matukar wahala. kuma wannan sabon suna da aka bayar na kira shi sabon suna tazaran haihuwa e eh, tazarar haihuwa domin shekarun baya da aka fara ba tazara ake kira ba na maganar kayyade iyali haka Rabaran ganin cewa masu kokarin fahimtar da al'umma ka fahimci ma'anan tazarar haihuwa nan ana yi ne saboda a sami lafiyar uwa a samu ɗan eh, jinkiri tsakanin wannan yaro zuwa wancan sannan kuma yadda yadda uba zai iya kulawa da yaran da zai iya haifa shi addinin krista babu wani kyamata ko kuma wasu ayoyi da suka nuna kyamata akan irin wannan tazaran haihuwan ko kuma akwai wasu wuri da suka bayyana cewa ya kamata a sami irin wannan tazaran saboda a sami kyakkyawan kulawa da uwa da kuma ɗanta? Ito bayar magana kamar yadda na fara faɗi mm. cewa a wannan lokaci ni ina mai goyon bayan waɗanda suka ce a yi ƙoƙari a ba da tazarar haihuwa ai ba a ce hana haihuwa kamar yadda da ake zato in an ce kayyade iyali ba mm. to da na zauna ina tunani akan wannan sai na ɗauka kamar mutum ne da ke da riguna da yawa To sai ya tashi ya sa kot da wandonta. Hmm. Daga nan sai ya ɗauki kaftani ya ɗora a kai. Hmm. Can an jima kuma sai ya kawo babban riga da yar ciki hmm. ya ɗora a kai. An jima kuma ya sake kawo alkyabba ya ɗora, ya kawo kufta ya ɗora, ya kawo jabba ya ɗora. <laughs> Ina jin tafiyar ma za ta zame masa da wahala. Haka ne. Amma kuma duk kayansa ne. haka to ashe akwai bukatar tufafin nan naka ka sa su loto loto hmm. za ka ji daɗin su mutane ma za su ji daɗin ganin ka amma ga misalin nan da na bayar in ka jibga waɗannan kaya gaba ɗaya to ba shakka mutane ma za su ci anyi anyi ba zan sa sauran ba wato addini nan ya lura da cewa abinda mutum ba zai iya kula da shi ba ya kamata ya san yadda zai yi ya mallake shi kenan To shi ne tafiyar da muke yi a kai. A kai maganar da nake tafiya a kai kenan. Eh. Wato a cikin littafin mai tsarki a wannan lokaci namu na ikkilisiya wato church. Hmm. Allah ya nufe mu mu kasance da hikima da basira. Akwai wasu abubuwan da kakannin kakanninmu bai bayyana a zamaninsu ba amma mu a namu zamani ya bayyana. Hmm. Tashinmu muna yara. akwai wani abin da ake kira kunika hmm. kunika din nan shine mace na da goyo ɗanye sharar sai ga ciki hmm. akan ce an yi kunika sai ka iske ita ba ƙoshin lafiya ɗan da ta haifa ba isasshen lafiya shi wanda aka yaye shi yayan dole shi ma ba lafiya wanda hausa suke ce ma gwarne kenan Eh to a wani wuri gwarni to mu a wajen mu muna kira kunika. Na'am na'am na'am Reverend. Eh mm. to kaga irin wannan mm. Allah ya kawo mu zamanin wayewar kai wanda ya kamata wanda ke goye mm. a bar shi ya sha nono sosai yadda ya kamata ya kai lokacin da za a yaye shi uwar ma ta samu hutu mahaifa ma ta huta kamar yadda ake faɗi bisa ga koyarwar kiwon lafiya. kafin a samu a ƙara wani amma irin na daɗin kai baka cika koshi ƙoshi ba mai jego ba ta cika ƙoshi ba jariri bai ci ƙoshi ba <laughs> sa'annan kuma ga wani to irin wannan yakan kawo matsala matuka kwarai da gaske so a takaice littafin mai tsarki yana gaya mana ko muna ci ko muna sha ko dai iyakar abin da muke yi mu yi komai domin a ɗaukaka Allah ma'ana in ka yi barkatai ba ka'ida kana tsammani ka faranta wa Allah rai amsa babu amma in ka yi shi da hikima da basira irin na ɗan adam ba shakka imanin kama zai yi karfi ‘ya'yan kama za su ce maka baba mai albarka mama mai albarka amma idan an tattara su kuma ba a kula da su ba to har yanzu wata aya a littafin mai tsarki na cewa duk wanda bai kula da iyalinsa ba ya musanta wa ban gaskiya wato imani kai har ma ya fi madar ba da gaskiya mugunta wannan magana tana da girma ainihin za ka ce kana da ban gaskiya kana da imani mm. amma Allah yana cewa idan ba ka yi hanyar da za ka kula da iyalinka bisa ga tsari da ka'ida ba to ba shakka gara ma marar ban gaskiya wato marar imani da kai da kake cewa kana da imani. Kamar yadda ce magana tana da girma ba mutum ne faɗa ba Allah ne faɗi a cikin littafinsa mai tsarki. Mm. To don haka wajibi ne mutum ya san yanda zai kula da iyalinsa ta wurin shawarar kiwon lafiya ta wurin masanan sha'anin magani yadda za a rika ba da shawara game da sha'anin haihuwa yadda za a haife su da tsari da ka'ida su tashi dibir-dibir gwanin ban sha'awa. Ba waɗanda za a gansu kamar irin awakin nan da muke ce da su kutsuma Wato ma'ana irin awakin da raba ta kama su ido mm. na hawaye, mm. ya yi tumburgur, gashi ya nannade, eh. to in an saki awaki sun fita da gudu shi wannan ba zai iya gudu ba eh, na kusuma eh, wato ku jira ni to bai a ga haka a cikin gidajen mu ba ya zama lafiyayyu kenan rabran duk wani mabiyin addinin kirista a rungumi tsari na tazarar haihuwa ba shi da wani laifi har ma a iya cewa ya yi abin da a littafi mai tsarki ya nema ya yi ga iyali kenan? Eh to, kwayar magana ma Nasir kamar da fara faɗi a magana ta ta farko. Ka san ra'ayi kullum a cikin al'umma ba a rasa ra'ayi. Na'am. To don haka gaskiyar Allah ne kawo mu zamani. Yanzu kamar kai ne ka tashi tafiya ka ce ni ba zan shiga mota ba kakanni na ba su shiga mota ba shiga mota ba kyau don haka ni da kafa ta zan taka to bari mu ɗauka cewa ka tashi ne daga nan za ka tafi mai can capital na Nijar. Mm. Kuma ka tashi daga nan misali ko mu ɗauka cewa Kano. Mm. To ka gaba ka je mai da gaba to ba shakka ka ki tsari da Allah ya kawo mana sauki na zamani. To batun tazarar haihuwar Allah ne ya kawo mana wannan sauki na zamani wanda in aka bi shi komai zai taho mai gida da iyalinsa daidai zai taho mai al'umma daidai maimakon a baza barkatai tamfal mutumin nan da ya ce zai tafiya mai da kafa alhali ko ga mota da za a iya tafiya a cikinta to kenan rabaran mutum zai yi amfani da abin da addini ya zo da shi ne ko ra'ayi gaman ga mabiya addinin kirista to shi ra'ayin dai kowane mutum da ke da ra'ayi yana samun inda ya makale a jikin imaninsa kafin ya gina ra'ayin shi yasa akan ce wane yana da tsatsauran ra'ayin addini ta hmm. gani in ka taba shi ya san inda zai gaya maka ga dalilinsa haka ne to shi yasa nace akwai waɗanda ra'ayi ya dan bambanta waɗanda ra'ayinsu su dai ayan nan da aka gaya wa annabi adamu aka gaya wa annabi nuhu lokacin da mutane ba yawa a duniya aka ce ku hayayyafa ku bambanye ku mamaye duniya to su sai suka tsaya kan wannan alhali ko kamar na faɗi hmm. abin da ya yi gaba ba a maimaita ma wani annabi ko wani mutum a cikin 'yan adam ba domin lokacin bukata ta biya Allah ya hayayyafa mutane a duniya to har yanzu waɗansu suna so akalla a ce ya ya ya kamar annabi adamu to ba kai annabi adamu ba ka kamar annabi nuhu ba kai ne annabi nuhu ba su aka gayawa tsarin tazarar haihuwar nan rabarin yana magana akan tsarin eh, game maganar lafiyan iyali ne kamar uwa da ɗanta shin wani shawara za ka ba ainihin eh, mabiya akan kula da lafiyan uwa da ɗanta in aka yi magana ya zo ga irin wannan haihuwa abin nan barkatai haka maimakon a samu uwa lafiya ta samu koshi lafiya kafin ta samu wani haihuwan wani shawara za ka ba mabiya addinin kirista game da wannan tsari na tazaran haihuwa to shawarar da ita ce kamar abin da muka faɗi tazu daga farko ma'ana ai komai da hikima da basira wadda Allah ya bamu gashi kuwa a cikin littafin Allah littafin mai tsarki shine Allah ya ce mana in ka baza su baka iya kula da su ba to akalla ka musanta wa imaninka to yanzu in aka zo kuma ta kiwon lafiya ana buƙatar uwar ma da za ta haihu ta kasance da ƙoshin lafiya ta samu ƙarfin jiki kafin lokacin da wani juna biyu zai sake shiga yaro ya kai mutum yana kai da kawowa sa'an nan kuma kafin wani ya zo wannan tsari yana da kyau kuma shawara ce mai kyau ina kira ga dukkan yan uwa masu bin almasihu in dai ba wanda dai ya taurare ba Allah ya kawo mu lokacin abu to mu karba kamar yadda aka ce Allah shi ke da zamani in ku ya kawo zamanin in baka karba ba to kamar baka yi wa Allah godiya akan abin da Allah ya kawo ba Reverend Damariya muna godiya da ka bamu dama domin zantawa da kai a daidai lokacin da ayyuka suka yi maka yawa kuma kai kokari ka bamu lokacinka. Na gode matuka. To madalla a gaishe da rabran dan amarya da kuma shi kan shi Nasiru Yakubu birnin Yaro. To Zara'u, kin ga dai ni abin da na fahimta a wannan lamarin shine da addinin Islaman da addinin Kirista din ma duk abu ɗaya ne dai duk aka dusa dai. ana yi ne don lafiyar yara da lafiyar ita uwa da kuma tarbiyyar da zaka ba yara da ilimi ya kike kallo ke wannan lamarin gaskiya haka ne saboda ko su iyayen ma su samu su kula da jikinsu sannan su samu dama da za su kula da yaran nasu wannan tazaran tana da amfani ko don wannan don su samu su ba su ilimin da ya kamata da tarbiyya. Mhm, to haka ne to Allah ya mana jagora ya sa mu dace da fatan za a amfana da wannan maudu'in namu na yau. Jama'a duka annan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni wajen haɗa wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da wannan shirin. Zara Aminu Fage. Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya mun barku da wannan wakar. Tazaran haihuwa shi za mu kama don mai rayuwar mu babu da dama in muna so mu samu makama tazara za mu yi karni ta fama in kana barci ne malam ka tashi buɗe idanun ka karkai ta ci yara da yawa amma ba abinci ai ya kamata kai wa kanka adalci yaya ku duba tarbiyya da daɗi in kuka haka